This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. ku da la'asariyar wannan rana ta Litinin 15 ga watan Yulin 2024. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na rana. Kafin ku ji da muke tafa da su da farko ga Sarfilu da kanin labaran. To Aisha a yau Litinin na jam'iyyar Republican ta tsohon shugaban Amurka Donald Trump ke buɗe babban taron ta na tabbatar da ɗan takara na zaɓe mai zuwa. rundunar tsaron isra'ila ta faɗi yau litinin cewa ta kai hare-hare ta sama a duk zirin gaza kwanaki bayan wani harin da isra'ila ta kai kan wani babban shugaban kungiyar hamas daga nan kuma za a yi cewa al'ummar rwanda na kaɗa ƙuri'a a zaben da ake sa ran zai tsawaita wa'adin mulkin shugaba paul kagame na shekaru talatin to kanin labaran kenan kamar yadda aka ji a kanin labaran za a ji cewa tsohon shugaban amurka kuma dan takarar jam'iyyar republican ya ce babu abin da zai hana shi ci gaba da gangamin yakin neman zaɓe duk da barazanar kashe shi da aka yi sannan za a ji cewa hukumomin tsaro a najeriya sun yi gargaɗin cewa kasar za ta daɗa fadawa cikin fatara da matsanancin yunwa sakamakon rashin ayyukan noma da kasuwanci wanda kuma duk ke da nasaba da rashin tsaro. amma yadda shi ripotin namu ya nuna abin da ke da ban mamaki shine yadda tsaro yake kara taɓarɓarewa arewa har dai ma misali arewa maso yamma inda a jihohi goma waɗanda muka fi ganin matsalolin tsaro a watan yuni kenan shidda daga cikinsu bayan nan kuma za mu kawo muku shirin ilimi wanda baban gida jibrin zai gabatar kuma a wannan makon Shirin zai mai da hankali ne akan wani taron masu ruwa da tsaki da al'amuran wato akan al'amuran ilimi da jihar Kano ta kira da zimmar shawo kan matsalolin ilimi a jihar. Sannan za mu karanto wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta imel. To amma yanzu sai a sake gyara zama sarfilo ya karanto mana kashin farko na labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. A yau Litinin ne jam'iyyar Republican ta tsohon shugaban Amurka Donald Trump ke buɗe babban taron ta na tabbatar da ɗan takara, inda za a naɗa Trump a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar nan gaba a cikin wannan makon. Yayin da hukumomin tarayya ke ƙoƙarin wawar tambayoyin da ba a amsa ba game da wani ɗan bindiga da ya yi yunƙurin kashe Trump a wani gangamin rana Asabar. An mayar da hankali sosai kan harkokin tsaro a babban taron da za a garin Milwaukee da ke jihar Wisconsin. amma hukumomin tsaro na tarayya sun ce ba sa shirin wani sauye-sauye kan matakan tsaron da suka riga suka ɗauka. Trump ya shaida jaridar The Washington Examiner cewa jawabin da zai a babban taron na ranar Alhamis ya kasance zai mai da hankali kan manufofin shugaban Amurka Joe Biden, amma yanzu zai haɗa da kira ga haɗin kan ƙasa. rundunar sojin isra'ila ta faɗi yau litinin cewa ta kai hare-hare ta sama a duk zirin gaza kwanaki bayan wani harin da isra'ila ta kai kan babban shugaban kungiyar hamas a kudancin gaza wanda ya kashe akalla mutane 90 dakarun tsaron isra'ila sun kuma bayar da rahoton farmakin ta ƙasa tsakiya da kudancin gaza kan abin da sojoji suka kira ayyukan ta'addanci da kuma mayakan da ke shirin kai hare-hare kan sojojin isra'ila har yanzu dai ba a san makomar shugaban hamas muhammad da if ba bayan harin da isra'ila ta kai kan Yunus a ranar asabar jami'an hamas ba tare da bayar da shaida ba sun musanta cewa an kashe da'if a harin hamas ta kuma faɗi jiya lahari cewa ba za ta jinye daga tattauna tsagaita wuta ba sakamakon harin da aka kai kan yunis al'ummar rwanda na kada ƙuri'a a zaben wato da ake sa ran zai tsawaita wa'adin mulkin shugaba paul kagame na shekaru talatin wasu masu kada ƙuri'a a kigali babban birnin ƙasar sun isa da misalin karfe biyar na safe kuma sun jira a buɗe rumfunan zaɓe a yau litinin akwai dogayen layuka a wasu rumfunan zaben hukumomin zaɓe sun ce 'yan ƙasar Rwanda miliyan 9.5 ne suka yi rajista kaɗa ƙuri'a a cikin al'umma ƙasar mai miliyan 14. Ana sa ran samun sakamako na wucin gadi a zaɓen shugaban ƙasar na yau Litinin. Kusan makon wato kusan sakamakon zai kasance nasara ka game. Shugaban riƙon ƙwarya wanda ke rike da madafin iko tun shekarar 1994 kuma kusan babu hamayya. labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to kafin mu karanto sauran labaran zamu gabatar muku da rahotonmu na farko daga nan amurka tsohon shugaban amurka kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican donald trump ya nace sai ya halarci duk tarukan gangamin neman zaben jam'iyyar republican da za su gudana nan da 'yan kwanaki bayan da ya tsallaka rijiya da baya a wani yunkurin hallaka shi. haka zalika yana halartar babban taron jam'iyyar a lamarin da ya daɗa ƙarfafawa magoya bayansa gwiwa bayan tayar musu da hankali da al'amarin ya yi ga baba yakubu makeri da fassarar rahoton caroline presuti an yi wa tsohon shugaban kasa donald trump addu'a allah ya gaya masa ya yi tsayin daka kane ya samu kwarin gwiwa mutumin da ya tsallake rijiya da baya a ranar asabar yayin da aka yi yunkurin kashe shi kana a jiya lahadi ya tashi zuwa babban taron jam'iyyar republican hilario de shine shugaban jam'iyyar republican a gundumar milwaukee cewa yake baki ɗayan gangamin siyasar ya sauya sakon gaba ɗaya ya sake wani ya yi yunkurin kashe ɗan takararmu a wani sakon jajircewa da donald trump ya kafe a dandalinsa na true social ya ce ba zai bari wani mai kisa ya sauya masa harkoki ba wata wakiliya daga jihar missouri amy duklin cewa take Every time happens to him, I feel Duk lokacin da wani abu ya faru da shi, sai kaga yana ƙara ƙarfafa shi ne wani mutum ne mai matukar jarumta. Wakilan jam'iyyar daga jihar South Carolina sai ta magana akan abin da ya faru a ranar Asabar da kuma yadda lamarin ya ƙara ƙarfafa su. Nan da nan bayan harsashi ya taɓa sa. Trump ya mike kan kafafunsa yana cewa ku yi faɗa. Yvonne Julian ita ce shugaban Republican a gunduman Greenville. The stand and fight, that iconic image now with the blood running down his face, the blue sky, the American flag. I mean, it's gonna da fuskarsa ta jarumta da ke fidda jini da girgije mai launin shuɗi ga tutar Amurka na kadawa ina gadin wannan abu zai tabbata. Maharin ya yi amfani da bindiga samfurin AR style da galibi mahara sukan yi amfani da shi. amma wakilan jam'iyyar sun ce harbin ɗin takararsu ba zai sauya komai ba akan matsayin republican kan batun mallakar bindiga ita ma becky mclaughlin wakiliya daga jihar south carolina cewa take wace ba batun hankali da ke tattare da bindiga ba ne abinda zai faru a lokacin da bindiga ta shiga hannun mugu ne a jiya lahadi shugaban kasa joe biden ya tunasar da amurkawa cewa kasar tana warware bambance-bambance ta ne ta hanyar zaɓe kuma tashin hankali ba zai zama mafita ba ya kuma yi kira ga jami'an tsaron ciki da su inganta tsarin aikinsu a wurin babban taron republican da aka riga aka karfafa matakan tsaro Deborah Manning wakiliya ta ƙasa ce mai halartar babban taron. We have got back to common sense. We Ta ce ya kamata mu koma mu koyi wayo. Mu je mu koyo wayo mu daina wannan shirmen da ke faruwa. Dangane da yunkurin kisa na baya-bayan nan wani wakili cewa yake da ya kamata a sauya taken taron na bana ya zama mu bari Amurka ta sake zama mai aminci. a gaida baba ya kiri da ya karanto mana fassarar rahoton caroline pursuti Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filo da karashin labaran duniya. Matakan allurar rigakafin yara a duniya ya tsaya cik wanda ya bar miliyoyin yara ba a yi musu allurar rigakafi ba fiye da kafin barkewar annoba in ji majalisar ɗinkin duniya a ranar litinin tana gaɗin gibin da ke tattare da haɗari da ke bada damar barkewar cututtuka kamar kyanda. a cikin shekarar 2023 kashi 84 cikin 100 na yara ko miliyan 108 sun samu allurai uku na rigakafin cutar da feriya da tetanus da kuma pertussis alluran uku wanda ke zama alama ta samun allurar rigakafi ta duniya bisa ga bayanan lafiyar majalisar ɗinkin duniya ta buga da hukumomin yara wannan adadin daidai yake da na shekarar ta gabata ma'ana cewa an ɗan samu ci gaba kaɗan da aka gani a cikin shekarar 2022 bayan koma bayan rikicin covid da ta tsayar da komai cik a cewar gagaɗin ƙungiyoyin. Adadin ya kasance 86 cikin 100 a cikin 2019 kafin barkewar annoba. A yau litinin al'ummar kasar Siriya a yankunan da gwamnatin ƙasar ke da iko suka kada ƙuri'a domin zaɓi sabuwar majalisar dokokin ƙasar. Ƙuri'ar da ake sa ran ba za ta haifar da wani abin mamaki ba da kuma nuna kyamar 'yan adawar siyasa. masu kada ƙuri'a da yana zaben 'yan majalisu 250 ne a majalisar dokokin ƙasar wadda ba ta da karfin gaske a tsarin shugabancin ƙasar ta siriya inda kashi biyu bisa uku na kujerun aka keɓe ga mambobin jam'iyyar bath ta shugaba bashar al-assad sama da shekaru goma sha uku da aka fara yakin basasar siriya gwamnatin asad ce ke rike da mafi yawan ƙasar siriya bayan da iran da rasha suka taimaka masa wajen fatattaka ƙungiyoyin 'yan tawaye yankin arewa maso gabas dai ya rage a hannun mayakan kwardawa na syrian democratic force kuma 'yan tawaye ne ke rike da wasu san arewa maso yammacin kasar yayin da sama da 'yan syria miliyan biyar ke gudun hijira kasashen ketare kuma ba za su iya kada ƙuri'a ba a gaida sarfilo hashin gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Madalla. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu Najeriya. Inda al'ummar kasar suke ci gaba da fuskantar matsatsin rayuwar da aka daɗe ba a ga irinsa ba. Cibiyoyi da ƙungiyoyin masu alaƙa da sha'anin tsaro da zamantakewa sun fito sun yi gargaɗi kan irin munin da lamarin zai daɗa yi. muddin gwamnati bata ɗau matakan kawar da ƙalubalen rashin noma da harkokin kasuwanci a sanadiyar ayyukan 'yan ta'adda ba a daidai lokacin da matasa a arewacin kasar suka lashe takwabin kaddamar da zanga-zangar lumana don matsawa gwamnati hassan maina kaina na dauke da ci gaban rahoton ba kwan kirki a rage a garin da namu ba kowa dukan kwada kwada kwada muka fita muka fagga garin aka kore ma garin to yanzu garin yana hannun suwa kenan garin yana hannun barayi barayi ma barayi ma yan boko haram ba wai fasu bane kalubalen tsaro a Najeriya yanzu na kara daukar wani sabon salo inda 'yan ta'adda da 'yan bindiga ke ci gaba da rawan gaban hantsi garin alawa da ke yankin karamar hukumar shiroro a jihar naija mazauna garin sun ce a halin yanzu 'yan ta'addan boko haram ne ke da iko da garin kamar yadda wannan dan asalin garin ke shaida mana. An kore mu a garin gaba daya ba kowa garin an kore mu kuma ba mu da tabbacin komawa wurin nan ba labarin sojoji mun gudu mun bar dukiyoyin mu ko ba mu ya doka ba a ta wani ma kayan sa ke fita da abincin mu mun bar da dukiyoyin mu duka mun bari a can ba abin da aka muka yi a doka aka muka fito kayan jikin mu muka biya fi da kuma yanzu ba mu wani tabbaci cewa da abin da ake cewa ga shi damina yana wucewa. Yanzu kamar mutum nawa ne suka rage a cikin garin? Ba kowa ba kowa da suka rage a garin nan namu ba kowa kan kwada kwada kwata muka fita muka fagar na aka kore ma garin. To yanzu garin yana hannun suwa kenan. Garin yana hannun barayi. Barayi ma barayi ma yan boko haram ba wai kina fasu bane. Don kwanaki kwanaki ma kwanaki in sun ga mutane wanda suka cin sun yanka kawun su sun yanka kawun su kan rago su musu Mu da muka tsira muka gudu wanda suka tsira sun yanka musu na. Kuna da wani kyakkyawan fatan cewar nan gaba za a iya karɓo garin daga nan yan ta'addan nan ku koma garin ku? Gaskiya ba mu da kyakkyawan fata so da ba wani bayani ba wani hasken da muke ganin cewa za mu ya koma garin. ta'addan A baya ga yadda 'yan ta'addan ke cin karensu babu baka a jihohin Kaduna, Katsina, Zamfara. A wani rahoto da kungiyar rundunar adalci a jihar Sokoto ta fitar, ya nuna cewar 'yan bindigar sun tada sama da ƙauye 200 a gabashin sokoto basharu altine guyawa isa da ke zama shugaban kungiyar ya mana karin bayani ai waɗanda suka wace kenan waɗanda ba su wacen ba akwai sauran ɗaiɗaiku mutane kuma waɗanda ba su iya noman ai ba mu yi bayani a kansu ba a gabacin sokoto ainihin gabacin sabon birni akwai ƙauyuka ɗari uku da wani abu duka waɗannan ƙauyuka da ƙashin ayyukan 'yan bindiga suke a gabacin isa akwai ƙauyuka kusan ɗari da wani abu duka waɗannan waɗannan ayyuka ƙarshen ayyukan 'yan bindiga suke waɗannan ƙauyuka ai kaga duka waɗanga abubuwa idan aka tattara ai mutane ne masu yawa zaune wannan yanki gaba su suna cikin jamhuriyar Nijar suna gudun hijira gwamnatin jiha ta san haka gwamnatin tarayya ta san haka kuma 'yan siyasa da suka hito wannan yanki sun san da haka suna nan 'yan basira suna nan tudun sunna suna nan ainihin bangi suna can ɗan Kano duka iyakoki ne na gabacin Isa da gabacin sabbin waɗanda waɗannan al'ummomi suke can suna gudun hijira wannan shine girman abun to ai kaga duk wanda wannan al'amari ake magana akai ya girma cikin rahoton wata-wata kan sha'anin tsaro a Najeriya da kamfanin Beacon Intel ke wallafawa ya nuna cewar alkalma na wannan karo a kan batun taɓarɓarewar tsaron na da ban mamaki. Dr. Kabiru Adamu shine shugaban wannan kamfani. Kama yadda shi ripotin namu ya nuna abin da ke da ban mamaki shine yadda tsaro yake ƙara taɓarɓarewa arewa har dai ma misali arewa maso yamma inda a jihohi goma waɗanda muka fi ganin matsalolin tsaro a watan Yuni kenan shidda daga cikinsu na wannan yankin. A takaice dai wannan yankin in ka rarraba yadda matsalolin tsaron suke a daban Najeriya kusan wannan yankin ne a gaba. A nata bangaren gwamnatin Najeriya na cewar tana fa aiki ta karkashin ƙasa yawan magana ne kawai ba ta yi. Malam Nuhu Ribadu shine mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro. Magana da yawa bane amma zan faɗa muku an yi aiki da yawa ba a magana. Wani lokaci magana yana sa sa abubuwa ya zama da wahala samu sauki amma alhamdulillah ayyukan da aka yi yanzu a arewa kusan za a ce duk wanda yake victim ko wanda aka kama don kidnapping duk an sake su bara ba a ce ba kuma za a daina ko an daina completely uh, kidnapping hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina To kada dai a sha'afa sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 da minti 16 na safe ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙayan musulmi. Masu rarwa salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A makon da ya gabata ne dai aka gudanar da wani taro na masu ruwa da zaki akan harkokin bunƙasa ilimi a jihar Kano. Taron wanda ya samu halartar wakilan gwamnatin jihar Kano da sauran masu ruwa da tsaki akan harkokin ilimi da ciki da wajen najeriya ya sha alwashin daukan kwararan matakai na bunƙasa ilimi a jihar da ma arewacin najeriya alhaji haruna doguwa shine kwamishinan ilimi a jihar kano kuma ya yi wa wakilin mahmud kwari ƙarin haske ƙarin bayani shine bayan zagaye da girma gamna ya yi da kuma gani yadda harkar ilimi ta lalace a jihar kano ya kaddamar da shirin kuta kwana ma'ana da guidance to emergency amma ba kaddamar kawai ke da baki ba za kuma a kira critical stakeholders a kalla abubuwan da suke kasa masu ruwa da tsakiya ga cewa tukuma mai abin yi yanzu ne wannan taron da aka zo kobari taro ne za a zauna a karajin a gabatarwar takardar da ita minista ta gabatar professor alkaya a saboda za a zauna da donors agencies duk mutane a kalla abubuwan ga harin da muke mai abin yi mai abin yi ne da yawan taron amma ka ce kun kewaya kuma bayan da gwamna din ya kewaya lokacin kamfe kai ma matsayinka na kwamishinan ilimi wata ka irin wannan rangadi da kuma abin da ka tarar a ƙasa a kan teburinka me kuka gano to abubuwan da ka ba daɗin bana a kaga da a bidiyo abin da fim da aka ɗora ɗan takaice maji da aka nuna na irin yalin da makarantu suke ciki a makarantu su lalace kwarai da gaske abubuwan ya kai da ce na haɗa da abubuwan amma dai Allah da za a gyara yanzu wannan matakai kuka fara ɗauka tun da yanzu shekara kuɗi a kan an ɗauki malamai yanzu wajen mutum dubu goma an ba da gine-gine na makarantu wajen na 4 biliyan in kaɗa su gaba ɗaya an biya kudin jarabawa na yara an su kayan aiki za su cikin da na na. Suna daga cikin abubuwan da kuka gano suna buƙatar kulawar farko. kuwa, kwarai kuwa, ai maganar kayan aiki, maganar gine-gine da maganar abin zama ta ce. An ce masana a irin wannan makara da ake gabatarwa shine ɗaya daga cikin wato matsaloli na ilimi a Najeriya shine akan shigar da siyasa cikin harkokin ilimi kuma shi ilimin da sauran batutuwa muhimmai ba sa son shigar da a siyasantar da su wani matakai kuke ɗauka don kauce mu aiki muke da yara mu ci gaba kawai kuma wani ciyayi shi yayi mu yawa waɗannan abubuwa da za a tattauna a tsefe su daga masana aiwatarwar ya za ku kullu mata za mu dube su daki daki za mu aure da su. Shi ma a bangaren Alhaji Yusuf Kabir da ke zama shugaban hukumar bunƙasa ilimi ta Subek a jihar ta Kano ya bayyana irin kokarin da hukumar ke yi na bunƙasa ilimi a jihar. Muna so mu nusar da al'umma cewar ya abin da muka zo muka tarar harkar ilimi. Akwai matsaloli da Allah da iko suna da yawa kwarai da gaske. Matsalolin nan sun taɓa al'amura da yawa. Harkar cewar yaran ma karatu a gaskiya in ka auna su za ga ba wani abin da za a faɗa ba ne karatunsu yana da rauni kwarai da gaske babu kayan aiki babu isassun malamai babu isassun gidan nika makarantun ma da yake da gidan nikan za a ga yaran sun yi musu kaɗan gidan nika babu kujerun da yara za su zauna babu shigo al'umma sun zuba wa gwamnati ido wanda ita kaɗai ba za ta iya ba to sakamakon wannan gwamna Allah da ikonsa shi mutum ne wanda yake ya nuna kaunarsa da ilimi tun farkon ran da aka rantsar da shi Allah da hikima yake ya ce shi abin da zai ba fifiko shi ne ilimi ilimi ilimi to daga wannan sai ya zo a wajen kasafin kuɗi nasa na wannan shekarar sai ba da wato kaso mai tsoka kwarai da gaske wanda ba a taɓa bayarwa ba a wannan jiha da jihohin mu kuma na Najeriya to wannan abu na biyu na uku kuma sai ya ce al'umma ku shigo gwamnati ita kaɗai ba za ta iya ba to sakamakon wannan shigowar kuma shi ne aka yi haɗaka jama'a suka zo da mutane ƙungiyoyi na duniya aka haɗu aka ce to ya kamata a kirawo ƙwararru a tattauna wannan matsalolin kuma a samu hanyoyin da za a fita daga wannan matsalolin. Gashi kun tattara wato masana kuma sun ɗauki jimirin tattaunawar don har ma an fara fitar da makalu akan wannan batu. Kusan tarika irin waɗannan akan yi su lokaci zuwa lokaci. amma inda kisa yake ƙarshe ne, bacin aiwatarwa har ma a ga sakamako yaya kuka ɗauki aniyar aiwatar da abin da masanan nan za su zo to alhamdulillah wani tambaya ta gaskiya tambaya ce ta gaskiya da kai an sha yin tarika irin waɗannan kuma da ƙarshe ka ga ba a cimma buri ba to daga yadda jagora idan dai mota tana da direba kwakwara wanda ya kware wanda ya san dokoki to za a cimma buri to alhamdulillah gwamnan ya nuna jama'a yau ya yi musu bayani irin tsare-tsare da gwamnatin sa ta bujuro da su don cimma wannan buri nasa kuma daga yadda ya shigo da kowa da kowa aka shigo da shi daga mutanen da za ga cewa sun zo da wanda yau da gobe za su gabatar da takardu za ka san wannan gwamnati da sai take take kuma ya amince cewa duk abin da aka turo da karshe za a miƙa gwamnati kuma in Allah ya da gwamnati za ta amfani da su ba shakka wannan abin da muke cewa a turance political will na gwamna shi zai bai karfin gwiwa kuma mu da muke masu masa kuma za mu samu karfin gwiwa so ina ganin da karshe wannan abun ba zai zama irin wanda ka faɗa daga baya ba so a yi turanci a tashi a ci abinci a baje in Allah ya ba za a ga haka ba in Allah ya za a samu alkhairi karshe ciyama kuma yan jarida muna kiran ku kuna da role da za ku yi play ku taimaka mana kuna da rawa da za ku taka a wannan abu yan jarida kun da kuna taka rawa a harkar ilimi musamman tashar ku ta eh, BOA kuna taimakawa wajen harkar gwamnati musamman ilimin 'ya'ya mata musamman yara su kasance suna makaranta duk kuna taka rawa muna kiran al'umma su ci gaba da bamu gudunmawa wanda za a cimma wannan buri. Profesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero shine shugaban kwamitin da zai kula da alaka tsakanin siyasa da kuma ilimi kuma ya yi karin haske game da ayyukan wannan kwamiti nasa. A fahimtar ku ta ina siyasa ta fito ta shigo cikin harkokin ilimi? Na farko dai duk ƙasar da ta siyasantar da ilimi to ba za ta ci gaba ba. Domin abu uku idan ƙasa ta yi siyasantar da su gaskiya tana kan tafi da ɗorewarta ne akwai ilimi akwai tsaro akwai kuma batun gona na abinci to a mu najeriya gaskiya siyasa ta shigo cikin harkar ilimi sosai na farko dai yawanci mutane suna ganin ilimin kawai je kana yi ka ne ba a bashi mahimmanci ba illa kawai a zo a taro irin wa'annan a maganganu a tashi sannan na biyu kuma wasu suna ganin shi wata karkatacciyar kuka ce mai daɗin hawa ma'ana irin kuɗaɗen da ake zubawa a ciki za ka ga mutane wa'anda suke da alhaki da ɗaukan ba za su yi ba sai dai a ta amfani da kuɗin da sunan a ilimi din azurta kai sannan abu na uku kuma yadda siyasar ta shigo shine cewa duk yawanci shugabanninmu da suke maganar ilimi su ba sa yadda da wannan ilimin da suke bayarwa ba abin da nake nufi anan shine za ka ga cewa misali za su ce za a ba da ilimi kyauta To masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za mu dora a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari a jihar Kano da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham na ku babin yarci furin ke cewa huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a ke a nake bisa A gaida baban gida, yanzu kuma sai wasu daga sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana. a goma na farko na cewa ina mika sakon ta ga iyayen ɗaliban makarantar St. Academy da ke Jos dangane da rubtawar bene mai awa biyu a lokacin da suke rubuta jarrabawa. Ubangijin Allah ya kiyaye faruwa haka nan gaba amin. Daga Malam Ango, malamin makaranta da dan Asabe mai fata ya wuri sai kuma wannan sakon haɗin gwiwa daga jamila da fati mata ado salati goma ga annabi rijau da aisha usaini dangote karasuwa tare da ado salati goma ga annabi rijau suka ce mahukuntar najeriya don girman allah da manzonsa ku tausaya ma talakawa da kuke mulka ko za su samu sa'idar rayuwa domin wallahi allah ne kadai ya san adadin yawan mutane da ke kwana da yunwa saboda tsadar rayuwa a ƙarshe muna addu'ar allah ya sa kiranmu ya shiga kunnuwan waɗanda muka yi domin su sannan kuma muna addu'ar Allah ya kawo mana agajin gaggawa don daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sako na gaba naka ne sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchin tarayyar najeriya kace salam voa hausa ina kira ga al'ummar ƙasa ta najeriya da mu koma ga allah mu yawaita addu'ar samun sauki a gare shi ya yayi mana wannan hali da muka tsinci kanmu a ciki na tsadar rayuwa domin allah majin roƙon bawan shi ne sai kuma sakon shehu adamu rijau ya ce a gaskiya ko a mafarki ba mu taba tunanin cewa gwamnatin asuwaju za ta gasa mana aya a hannu ba kamar yadda take yi yanzu a ce wai buhun dawa da a baya ake saya naira dubu ishirin yanzu shine ya haura naira dubu ɗari gashi kuma aljihun talakawa duk a bushe suke gaskiya akwai ciwon kai mai tsanani makuwa matukar dai haka tafiyar za ta ci gaba sako na karshe ya fito daga isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yobin najeriya ya ce assalamu alaikum voa hausa shirin gwamnatin najeriya na shigo da abinci kamar shinkafa alkama da masara hakan abin yabawa ne matuka domin zai kawo sauki ga talaka wajen samun abin sawa bakin salati daga ƙarshe nake addu'ar allah ya sa haƙata cimmarwa madalla an gaida na gwamma Yanzu kafin mu yi sallama da ku masu sauraro gasar filu ya sake dawa da labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice yau litinin na jam'iyyar Republican ta tsohon shugaban Amurka Donald Trump ke buɗe babban taron ta na tabbatar da dan takara inda zana da Trump a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar nan gaba cikin wannan makon. Yayin da hukumomin tarayya ke kokarin warwar tambayoyin da ba a amsa ba game da wani dan bindiga da yi yunƙurin kashe Trump a wani gangamin rana Asabar. A mai da hankali sosai kan harkokin tsaro a babban taron da za a garin Milwaukee da ke jihar Wisconsin. amma hukumomin tsaro na tarayya sun ce ba sa shirin wani sauye-sauye kan matakan tsaron da suka riga suka ɗauka. rundunar sojin isra'ila ta faɗi yau litinin cewa ta kai hararar ta sama a duk zirin gaza a kwanaki bayan wani harin da isra'ila ta kai wani wato kan wani babban shugaban kungiyar hamas a kudancin gaza wanda ya kashe akalla mutane 90 dakarun tsaron isra'ila sun kuma bayar da rahoton farmaki ta ƙasa tsaki da kudancin gaza kan abin da sojoji suka kira ayyukan ta'addanci da kuma mayakan da ke shirin kai hare-hare kan sojojin isra'ila al'ummar rwanda na kada ƙwarya a zaben da ake sa ran zai tsawaita wa'adin mulkin shugaba paul gama na shekaru talatin wasu masu kada ƙuri'a a kigali babban birnin ƙasar sun isa da misalin karfe biyar na safe kuma sun jira an buɗe rumfunan zaɓe a yau litinin akwai dogayen layuka a wasu rumfunan zaben. matakan allurar rigakafin yara a duniya ya tsaya cik wanda ya bar miliyoyin yara ba a yi musu allurar rigakafi ba fiye da kafin barkewar annoba in ji majalisar ɗinkin duniya a ranar litinin tana gargaɗin abin da ke tattare da haɗari da ke ba da damar barkewar cututtuka kamar na kyanda a yau litinin al'ummar ƙasar syria a yankuna da gwamnatin ƙasar ke da iko suka kaɗa ƙuri'a domin zaben sabon majalisar dokokin ƙasar ƙuri'ar da ake sa ba za ta haifar da wani abu mamaki ba da kuma nuna kyamar 'yan adawar siyasa masu kada ƙuri'a daina zaben 'yan majalisa 250 ne a majalisar dokokin ƙasar wadda ba ta da karfin gaskiya tsarin shugabancin ƙasar ta siriya inda kashi biyu bisa uku kujeru aka keɓe ga mambobin jam'iyyar bath ta shugaba bashar al-assad to masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu naɗe tabar mashirinmu na rana sai a dakaci shirinmu wanda ke tafe shirin yau da gobe shirin matasa yanzu a madadin sarfilu hashin gumel wanda ya karanto mana labaran duniya sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni fiona wa mayinan dudu da ma mu na wannan lokaci miss helen ni aisha mu'azu nake muku sallama daga nan birnin washington dc